Música masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin yara na mafarkin rayuwa wanda yake zuwa muku a daidai wannan lokaci tare da ni antisami da kuma ni uncle ty idan ba ku manta ba shirin mafarkin rayuwa shiri ne da ke zaƙulo muku yara manyan gobe wanda suka yi fice a ɓangarorin ilimi da dama da ake koya musu a makaranta domin ɗora su akan wani gudabe na rayuwa da za su dogara da kansu gobe da yardar Allah. mafarkin rayuwa madubi ne abin duba musamman gare su yara manyan gobe domin samun ingantaccen mu'amala zamantakewa da taimakon juna a tsakaninsu a cikin shirin namu na yau muna tare da sani ty sha'aban wanda ke zaune a unguwar tudun mutala wanda aka haife shi a watan 6 august 2005 wanda yake da sha'awar zama matukin jirgin sama jama'a amma masu kallon mu sai ku biyo mu ku ga yadda hirar mu za ta kasance da matuƙin jirgin sama a biyo mu a sha kallo <laughs> sha kallo to mala muna malale marhabu da zuwa wannan shiri na mafarkin rayuwa da farko yaya sunanka da farko na sani tiwa shaban eh sani tiwa shaban ya suna unguwarku ina unguwar tudun murtala quarters number 424 wace shekara aka haife ka an haife ni a 6 august 2005 to daga 6 august 2005 zuwa yanzu shekarunka sun kama nawa kenan shekaruna sun kai goma sha ɗaya sha ɗaya to ya sunan makarantar ku sunan makarantar sarki academic sarki academic to wani irin darussa ake koya muku a wannan makaranta ta sarki academic ana koya mana darussa kamar su mass su english su computer su social studies su health education su basic technology su basic science da dai sauransu to cikin duk wannan jerin darasin da ka gaya mu to idan misali in tambaye ka what is computer me zaka ce mu computer is an electronic machine or device it can accept data and produce a good result a ah, ah, ah, wannan gaskiya ne <laughs> to amma na san a irin wannan makaranta taku ba za a rasa a ce ana yin wasu 'yan wake-wake ba mm. za ka iya kama wata waka da ake a makaranta mm. one little finger one little finger clap clap clap look at the ceiling look at the floor clap on your shoulder well well well a'a <laughs> you clap on your shoulder kenan yes masha Allah to yanzu idan ka gama karatu me kake so ka zama a rayuwa ina so zama pilot pilot menene pilot matukin jirgi jirgin ruwa ko jirgin kasa ko jirgin sama jirgin sama wannan daidai ne to yanzu ina so kai mun mafarkin rayuwa irin wannan abin da kake so ka zama yara ku je makaranta ku yi ilimi kusan tarbiyya a ci gaba bai kama da rago ba yan yara ku je makaranta mu ilimi musan tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba shida ilmi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasata. Mi ta maza ba za bar aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago. Ni nai ilimi nake ce rai ni kalli ku ganni ni dan gata. ta gashi a yanzu na zama pilot na yi nasara kan sana'ata Mu muke tuka jirgi kullum dan sufuri ya san inganta burina na tuko jirgi gashi ila yau ya hukunta yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da ragowa ilimi musan tarbiya ci gaba bai kama da rago ni nai ilimi nake ce ni kalli ku ganni ni dan gata gashi a yanzu na zama falon yi nasara a kan sana'ata Mu muke tuka jirgi kullun dan sufuri ya san inganta burina na tuko jirgi gashi ilahu yau ya hukunta jama'a Jama'a mu da jimirin kallon shirinmu na mafarkin rayuwa wanda kuka gama muna tattaunawa tare da Sani Tiwa Shaban wanda yake da sha'awar zama matukin jirgin sama. Wannan abin da ya zaba abu ne mai kyau matukin jirgin sama abu ne mai kyau domin zai taimaka wa al'umma baki ɗaya zai dinga ɗiban jama'a daga nan zuwa nan rayuka a hannunsa a ina gani abu ne mai kyau domin sai an tallafa musu masu kallon mu ku biyo mu. Ni suna na Santa Mimiyoza, ina da sha'awar in zama pilot. Ni suna na Rahmatu wa Sha'aban, ina sha'awar na zama likita. Ni suna na Khalid Jibril, ina sha'awar na zama soja. Ni suna na Aisha Ahmad, ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida, ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yarda Allah. Mafarkin rayuwa. me yasa ka zaɓi wannan aikin na pilot mai tukin jirgin sama saboda daman can ina da sha'awar dingawa jirgi ina bi ƙasashen waje da dama to idan allah sa ka zama pilot wace irin gudunmawa kake so ka bawa al'umma ina so na zama pilot in dinga taimaka wa mutane wajen tafiye-tafiye ba sai sun sha wahala ba eh to ka zama pilot kuɗi ya soma zuwa ka yi arziki me kake so ka fara yi ina so in sai babban jirgi na na kaina kai to kai da shi din kawai dai na family in wanda za a dinga kai in uwa maka da da dai sauran. eh gaskiya an taimaka kana da kanne kuwa eh ina da kanne kana da yayi a'a ni ne babba a gidan a'a babban yaro kenan <laughs> to zu kannan nawa? wannan na hudu ba ka da yaya mm, ni ne babba a gidan kana da abokai eh ina da abokai to gaya mun manyan abokanka sunayensu manyan abokan ina akwai na farko akwai halifa na biyu akwai adam na uku akwai ayuba na hudu akwai abdul aziz. gaskiya ne to kuna dan yin wasanni haka da su na yin wasan ball kuma muna yin wasan taekwondo taekwondo wasan duka ba kenan ka iya taekwondo din kenan to yanzu cikin jerin waɗannan wasanni da ka zaɓa wanne ka fi iyawa na fi son wasan taekwondo taekwondo to gaya min wani abu taekwondo inda ka iya taekwondo faɗa ma wata kafa guda ɗaya to ya sunan ta kafa duchagi duchagi ita sunan kafa ce sunan wani duka ne kenan mm. to ya kyau kuma dolio. dolio. <laughs> to kasan ba a rasa primary colors da ake koyar da su a makaranta ba kamar mm. yellow green blue red go a cikin waɗannan kalolin wani ta fi kwanta ma a rai gaskiya ta fi kwanta mu a rai blue shuɗi kenan to me yasa kake son blue saboda duk yawanci za ga wannan mutane maza sun fi son kala blue kuma kala blue yana da kyau a kaya Eh. yasa na <laughs> eh, gaskiya ne a in muka ɗauki jimlar mafarkin rayuwa jimla ce wanda take ɗauke da harfa kusan guda goma sha hudu ina so ka ɗauki ɗaya a cikin wannan harfan sai ka gaya min sunan abin da ya fara da wannan abin na ɗauki f f to bari mu gani akwai f a nan ya ce ce wannan f a ka gaba ka gaba to bismillah Aha. Akwai fish. Eh. Akwai particular. Aha. Akwai fantango. Akwai faskarawa. Akwai fama. Fama gaskiya ne. Wannan kalmar F kenan. Sani da abokansa na ƙoƙarin tattaki zuwa makaranta domin neman ilimi. Malamansu na ba da gudunmawa wurin aikin koyo da koyarwa domin samar wa yara tabbataccen ilimi abin dogara a rayuwa. Ilimi shine ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma. Wannan shi ya ba wa Sani damar jajircewa akan karatunsa domin cimma burinsa. na zama matukin jirgin sama wato pilot tare da ƙoƙarin ba da amsa a lokacin da malam ya nemi hakan yin hakan a cewarsa ita ce hanya ɗaya tilo da zai jajirce wurin cimma burinsa na zama matuƙin jirgin sama wato pilot baccinsa a kullum sukan yi nazari akan abin da malam ya koyar tare da kaifafa tunaninsu da ƙara ƙwazo akan darussan da ake koyar da su albarkacin rayuwarka ya tabbata na zama matukin jirgin sama amin ilimi shine mabudin rayuwa dole sai ka je makaranta za ka samu damar cimma burinka a rayuwa 'yan yara a makaranta yara yara yara manyan gobe kun ga yadda hirar tamu take tafiya tare da sani tiwa sha'ban kuma kun ga yadda yake aiwatar da mu'amalarsa a makaranta da ƙoƙarin ya koyi abin da yake so ya koya yana buƙatar taimako musamman a wurin malaman makarantarsa ba su kaɗai ba har da iyaye amma ku ɗan saura rebu. Ni na Santa Mimiyahuza ina da sha'awar in zama pilot. Ni suna na Rahama wa sha'awar ina sha'awar na zama likita. Ni suna na kalu Jibril ina sha'awar na zama soja. Ni sunana Aisha Ahmad ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yardar Allah. Mafarkin rayuwa. To yanzu na ji ka ɗauki kalmar F kuma ka faɗi abubuwan da suka fara da F. Zuwa yanzu tambayar da zan maka shine idan Allah ya sa kuma duk ka cimma wannan burika naka wani irin taimako za ka dinga bawa iyayenka a gida abin da nake so in fara taimaka musu hmm. na so in fara kai su kasa mai tsarki maka su je su sauke farali eh. da me kuma da kuma ina zan da dinga taimaka musu zan dinga musu da abin da suke so eh wannan gaskiya ne to ai ka ce mun kana da kanni mm. wani irin taimako kake ba kannanka idan an ba su homework a gida in sun zo in ba su gane ba a makaranta ni kuma zan kara musu explanation don su gane to cikin tsafta me kake yi wani abu da ya danganci tsafta ta tsafta ni ina gyara jikina kuma ina tsaftace muhallina eh gaskiya ne yanzu ga ka kana cikin shirin mafarkin rayuwa wanda duk duniya yanzu ana kallon ka wace irin shawara za ka ba yaran da suke gida a yanzu zan ba wa yara shawara domin su dinga bin magana iyayensu kuma su dinga zuwa makaranta da abin da malaman suka ce su kuma da abin da iyayensu suka ce su mu dawo wurin kayan sawa wani irin kayan sawa ka fi sha'awa na fi sha'awa kananan kaya kananan kaya kamar yadda kake a nan. Mm. da irin wannan ya suna wani takalmi ne air max aw air max ne to mu dawo bangaren abinci wani iri ka fi sha'awa na fi son makaron da miya wai makaron da miya daɗi kenan mm. to yanzu misali na baka dama in ce ka gaida mutane guda biyar daga ina za ka fara zan fara da gaida iyayena ina gaida kannaina ma ina gaida yan uwana ina gaida baba na tsafe ma ina gaida maman usi eh to wannan kai daidai muhammad sani muna murna da farin ciki da ka samu shigowa cikin wannan shiri na mafarkin rayuwa don yara na gode to muna maka fatan alheri amma ba za ka tashi ba sai ka tafa kanka da kanka <laughs> yara wow yara manyan gobe manufar mu a koda yaushe shine tallafawa yara domin cimma burinsu da suka sa a gaba yara yara yara manyan gobe dole sai an dinga taimaka wa yara domin su samu su cika burukansu na rayuwa malamai iyaye da al'umma ga baki daya hakika burin yara ba zai taɓa cika ba sai gwamnatoci sun sa musu hannu iyaye malamai da sauran al'umma da ake zaune da su to duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na mafarkin rayuwa kusance tare da ni anti sami a madadin blue sound entertainment da dukkanin ma'aikatan da suka ɗauki nauyin wannan shiri ya zo gare ku rangadadas ni uncle tiwa nake cewa sai mun sake saduwa a cikin sabon shirin mafarkin rayuwa bye bye makaranta ku yi ilimi kusan tarbi ta ba mai kama da rago ba yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai ta mace gaba a ƙasata. Mi ta maza maza fara aikan yara yabo maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zama bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. yara je makaranta mi ilimi musan tarbiyya ci gaba bai kama da rago. Mai dai ilimi na